ba za su gane abin da muke kira a kan shi ba kada mutane su zo su gane wallahi tallahi a lokacin da ganewa ba ta da amfani Allah ya kiyaye a maganar tsaro da muke ta kira mana cewa yaƙi ba zai warware matsalar nan ba sai ta hanyar sulhu saboda an gwada yaƙin nan mafi ƙaranci shekara takwas ya ci kuɗi ba maganan billions of naira ake ba maganan trillion ake ko yanzu aka ce maka majalisa za ta ware kuɗi akan harkar tsaro to akan ware kaso mafi yawa a matsayin shine tsaro ga ƙasa kuma na faɗa na ce janar kiristofa musa ya je majalisa kwanan nan ya faɗi cewa saba'in cikin ɗari na matsalar tsaro a ƙasa su a matsayinsa na sojoji suna iya maganin talatin ne kaɗai ya ce saba'in dole yana da alaƙa da samun nagartattun shugabanci a ƙasa ne a majalisa ya je wannan bayanin muka ce ya kawo maganan shi kansa a matsayinsa na janar na soja allowance ɗinsa in uniform aka yi shi 1,500 ne kuma abinda aka faɗa cewa har yanzu akwai ƙananan sojojin da albashinsu bai kai naira dubu hamsin ba a najeriya abinda ko buhun shinkafa ba zai siya ma ba yanzu wasu saboda ba su suke zuwa yakin nan ba faɗa min yanzu waye nan gurin za a ce za a ɗauke shi akan abin da bai kai dubu hamsin ba kuma in ya tafi ran shi zai tafi ya tafi ko ɗan shi sai dan kishin ƙasa ko wannan an riga an baro shiri tunani yawa an cire wa mutane kishin ƙasar sai dai kuwa kansa yake wa kishi to da ka abin zai gina ka ko zai rusa ƙasar za ka yadda da shi shi kenan to muna cikin wannan maganar mun faɗa mun faɗa kuma za mu ci gaba da faɗa ita kanta hukumar so da za mu kira zuwa gare su na san yau kun waye gari kun ga ana maganin cewa jirgin sama ya yi kuskure ko kuwa wanda daga baya ma an ce kamar ko suna karyatawa ne to an dai san cewa har yanzu dai bandit dai ba su karfin da suka mallaki jirgin sama ba a najeriya haka ne to 'yan maulidi sun je suna maulidi an je an jefa bam ya kashe sama da mutum talatin a nan jihar kaduna abin ya faru wanda ita gwamnatin jihar eh? da tudun biri ko nai kusa da nan nan nan ka gani sama da mutum hamsin ko ita gwamnatin jihar kaduna an ce ta fitar da takarda ta yadda cewa abin ya faru so ayyan kana dai ku fahimci hadarin yakin nan yanzu 'yan bindiga su kashe 'yan sa kai su kashe jami'an tsaro a samu kuskure su yi mai su kashe da Allah duwa ake kashewa eh to kuma su mutanen garin nan fa muke cewa ai sulhu dan maslaha su su zauna lafiya su ne wani kuma zai zo zage kafa eh ka gani to ta yaya za a yi a ce mu ba ma kuskure ne a matsayinsu na mutane za su iya yi to sun an ce ni na gani a bbc ɗazu kamar ita hukumar soja tana nisan ta kanta da abin eh cewa ba su suka yi ba ka san dama irin wannan in abu ya riga ya faru ko ma su suka yi ko dai ba su suka yi ba babu dai wanda ke musu cewa bam ya tashi kuma ba mai musu cewa an kashe mutane an yadda bam ya tashi kuma an yadda an yi mai an kashe mutane to wannan mu ita muke magana an fahimta ai shi janar kiristofa musa a abin da ya bayyana matsayinsa na chief of defense wallahi yana iya ƙoƙarinsa tun da ɓangare-ɓangare ne duk da shi shine shugabansu ga baki ɗaya amma wannan abin ya shafi ɓangaren abin da ya shafi sojojin sama ne ko yafos ne so tuma sun ce suna ƙoƙarin nisanta kansu da wannan lamari cewa ga yadda wannan karatu yake so mu ba ma cewa a'a su ba mun sun suna iya ƙoƙarinsu don wannan abin yana ɗibar rayukan kuwa a ciki amma ku duba ku gani yadda hari ma idan za a kai baya mai jirgi baya tantancewa wani irin taro ne ina za a kai hari kuma irin wannan mistake ai kun san ba wannan wal ma kuntu bi da aminar rusuli ba wannan bane farko ai an shayi ya sha faruwa so shi yasa nake faɗa muku yanzu kwanan nan fa ana cikin wannan yanayi sai ga wani gwamna daga cikin gwamnonin yankin nan ya ji ya ɗibu 'yan sa kaiwa ana musu tirena a wajen da ya je yana ƙaddamar da bayani wai yana ce musu wai wannan aikinsu dagi aljanna za a samu ranka ya daɗe <laughs> wallahi tallahi in dai irin 'yan sakan da na gani ne a wani guri a nuna wannan a ce shi ne fir'auna wannan shi ne hamana wannan waye daga ƙarshe su gama su yi wa kansu kirari su ce su ne arna masu tarukus salati billahi allazi la ilaha illahu in dai irin wa'annan 'yan sakan ne da ko cikakken tauhidi ba su da shi wasu mushrikai ne na rantse da Allah in kuka haɗu da ɗan sa kai ya kashe ku wallahi wuta ɗan bindiga kai billahi lazi la ilaha illa huwa daga nan sai wuta bala'i ne kan bala'i to shi your excellency da yake cewa wa'annan idan an kashe su aljanna za su tafi lalata shi bai san aljannan ne yan uwan shi da dangin shi da kowa ba mai san aljannan ne to yanzu don Allah me yasa abin da yake na mukami ne a gwamnati sai janyo ulaikal muqarrabuna su wa'annan da aka ɗauko su dan ai aikin sa kai ba a sa su ba wannan shine abin da muke so kan mutane ya bude ku gane cewa ana fi wasa da hankalinku sannan rayukanku ba ba a ɗauke shi a wata tsaya ba ba idan aljanna ne ai mun san Allah da ya ce in an yi jihadi za a samu aljanna dala manzan Allah a baya yake a harkar jihadi ko a gaba yake to ranka ya daɗe sai ka ce kana ce mu wasu kawai su dage wannan abin jihadi ne wasu ko kyakkyawar aƙida ba su da ita ma eh ta gani sai ka ce wawo aljanna za su tafi a kai kamata ka fara shiga gaba sa tarar da kai aljanna sa zo daga baya <laughs> kafin ka zo shi ne fa da ke faruwa fa eh to abinda nake so in faɗa ma mutanen gari su sani kun ga rigiman nan kakku bari a juyar da ita gwamnati ta zara hannunta wallahi duk lokacin da aka bar mutane aka ce kuwa ya ɗauki makami ya kare kanshi akwai matsala lala ku faɗa min wani gwamna ne ko sanata kuka ganshi rike da bindiga dan ya kare kanshi shi a karan kansa lala shi yake rike da makami don ya kare kanshi ko jami'an tsaro ke dauke da makami don su kare shi yadda fa yake da wannan haƙƙin na a dauki makami a kare shi kai ma kana da wannan wa to sai aka ce a'a kai yanda kai ka dauki makami ka me shi me yasa bai dauki makami don ya kare kanshi ba lokacin da boko haram ta fara da ta fara ai in ba ku manta ba jami'an tsaro suke wa ɗauki ɗaiɗai har sai da ta kai a wasu guraren idan mutum zai fita aiki yana jami'in tsaro su ya ɓoye uniform ɗin sai ya je gurin aiki ya sa in ya gama yi mai haka haka ko haka haka daga sanda mutanen gari suka ɗauki cewa suna da gudunmawar da za su bayar wajen yaƙarwa boko haram daga nan ne su kuma boko haram suka halatta jinin kuwa suka ce yadda za su kashe mutanen garin a jami'an tsaro haka za su kashe mutanen wa to yanzu illar da ke ciki wanda mutane ba su gane ba idan aka ce ku ɗauki makami ku je ku kare kanku mun faɗa dai mun ce aikin sakan nan da ake ɗauka akwai kuskure a ciki saboda maganan site ɗaya ake la'akari da shi su kuma ɗaya ɓangaren sun riga sun ɗauka cewa an ɗaya tsammani a kansu an ɗauka kawai su maɓannata ne an halatta jininsu to zai dawo talaka bafulata ne shi zai ɗauki makami ya zo ya kashe talaka bahaushe bahaushe ɗan sa kai ya ɗauki makami ya kashe talakawa bafulata ne shi kenan su kuma in rigimar ta ci gaba da ƙarfi ta ruru to sai su dawo gefe sai su zira mukuwa izira muku ido sai inda aka ce an kai bannan bannan ta muni sai a dan zagaya da mota sai ya muku Allah sai ya muku jaji ai muku waye ai muku waye billahi allazi la ilaha illa huwa mutanen gari su hankali wallahi tunda ko ga mutanen nan su ba su yadda su dauke makami ba sun yadda jami'an tsaro su kare ku ko su ce su dauke ku ɗauki makami wallahi daga ƙarshe da zarar rigimar ta kunnu tsakanin bafulatani da bahaushe to abin da zai faru talakan bafulatani ne zai kokarin ƙoƙarin sai ya karar da talakan wa bahaushe su suna gefe babu ruwansu to da ka mutane sai sun yi hankali wallahi da wannan abin kun dai ga irin wannan abin da yake faruwa a gurare mafi yawanci sannan maganar sulhu da muka yi ai ba cewa muka yi ba dukkansu ne suka yadda cewa a zo a yi sulhu akwai wanda sun yadda kuma ka'idar da qur'ani ya faɗa cewa fa in bagat ihdahuma alal ukura. fa qatilul lati hatta tafi'a in aka zo zaman su wasu suka ce sun yadda wasu suka ce ba su yadda ba wanda suka ce sun yadda da su za amfani wanda ya ce bai yadda ba ya za ka yi da shi sai dai ka bi wata hanya ya za ka kawo ƙarshen matsalarsa amma yanzu waɗanda suka ce sun yadda a yi sulhu ina rantse muku da Allah in dai za a yi sulhun nan ba a asasi na yaudara da cin amana ba Allah zai taimaki mutane za a kawo ƙarshen matsalar yanzu na samu labari ta hanyar wani ingantaccen labari wannan wa'azin da muke a nan gurin wani yana ganin kamar hayaniya ne waye waye waye akwai wanda wallahi karatuttukan duk da ake yi su manyan da kuke gani wanda suke dajin nan wallahi suna hawa intanet kuma suna bibiyan mai ake to shine wani ya turo min wani bawan Allah ya ce min akwai wani da ya kama wasu ya ce wallahi tallahi saboda wa'azin da muke wannan cewa su ji tsoron Allah ya ce wallahi gashi nan sun kama wasu kuma za su sake su kuma za su yi musu bidiyo kuma wannan wa'azin ne yasa za su sake su kuma ya ce sakamakon wannan ya sa cewa wallahi duk inda suka je suka tarar da mutane masu rauni ba za su afka musu ba saɓanin da don sun je su ba ruwansu don sun ce su da an ba da suka ji ina irin wannan wa'azin ba sun ɗauka fa duk wani mutum a cikin gari in dai ba haushi ne to maƙiyinsu ne haka suka ɗauka ka gani to yanzu bindigan mutum na wata kasa karɓuwa eh? ba tana da yawa ba kuma kowayen nan 'yan matan da aka kama insha Allah ku jira da izinin Allah sakamakon karatun nan da kira-kira nan da muke za ku da izinin Allah in Allah ya yadda Allah sai ya sa albarkar da da izinin Allah sai kun da an sallamo su haka muke bata to shine abin da muke kira akan wannan ko da haka wannan shine wanda suka yadda a zo a yi sulhu a zo a tattauna da su a yi sulhu kuma da izinin Allah ina muku albashir in Allah ya yadda da izinin Allah kwanan nan ita dai jihar Kaduna kan da izinin Allah za ku ji ta zauna lafiya in Allah ya yadda. yanzu nan hanyar Abuja ɗan nan da Allah malam ba a samu sauki ba yanzu tsakaninku da Allah yaushe rabon da ku da an ce an tara hanyar nan an ɗibi mutane don Allah yanzu duk mutumin da ke bin hanyar nan yanzu ta Abuja daga nan zuwa nan tsakaninku da Allah kowane lokaci mutane yanzu na binta cikin aminci ko ba ta ciki ba don Allah shin asasin sulhun a zauna lafiya mutane ya to hanyar nan kaɗai suna binta cikin aminci don Allah an samu sauƙi ko ba samu ba da fa sai da ta kai fa hatta daga nan zuwa zariya babu aminci ba an yi wannan lokacin ko ba ba an yi daga nan zuwa zariya babu aminci wannan iya ɗin nan yanzu ba na daga cikin matsalar da ya sa jirgi ya daina tashi ba a kaduna eh an yi lokacin da ranar iri-iri aka gan sun shigo iya da mashinan su fa da komai ba sun danno ga jirgi na kokarin tashi ga suna kokarin dafe jirgi fa da rana fa in ka zo kana magana wani ko wanda bai ma san mai duniyar take ciki ba bai ma san mai ƙasa take tafiya ciki ba sai zo yana maka musu to a ci gaba da musu addu'a tun da dai a musu addu'a ta shiriya a gwada a gani dan shiriyar su kaɗai Allah zai yi mu zauna lafiya ya eh, ko kuwa eh, ƙarfi kan abin da jami'in tsaro ka ga. ya yadda cewa akwai matsala to kai da ba jami'in tsaro ba sai ka shafa makanka lafiya ba eh kaga yaro dan karami malam dan shekara goma an koya mai yaushe ne muna tare da kai shekaran jiya ne akwai wani asp na police da yake faɗa mana ya ce mafol ya ce wallahi sai ka ga yaro dan shekara goma a cikinsu tara ba wai ak-47 ba aa wallahi ya iya harbawa ak-49 bindiga AK49 zai kwance ta ya hada ya harba kai kana nan da girman ka an ce sai ka ingilis da mas sannan bindiga za ta harbu ko me alakar harba bindiga da ingilis da mas wallahu alam haka fa ake ciki ba eh fitinan nan ta ci jami'an tsaro ta ci mutanen gari ta ci waye ta ci waye Tun da Allah ya faɗa mana a ya ce wa sulhu khairun to baka da wani abu da za ka ɗauke ka kawo a madadin wannan wallahi ya fi wannan alheri kuma ku duba ku gani ko yaki yi tsakanin ƙasa da ƙasa ko tsakanin wata jama'a daga ƙarshe in an gama yaƙin hanyar da ake bi a ƙarƙare gaba ɗaya a dawo a zauna lafiya sai an dawo an yi sulhu yanzu isra'ila ai mun ce ba ga nesa ba ga nan kusa ba ba an yaƙin ba an harba makaman an yi rushe-rushen da za a yi an kashe wayan da za a kashe amma daga ƙarshe yaƙi ne ya warware matsalar ko sai da aka dawo kan teburin sulhu shi ne mana daga eh, ga ku haram ko can ɗin sai da aka buɗe amnesty tukunna sannan hanyar aka fara samun daga nan ne wanda duk zai bari ya dawo a musu orientation a yi kaza a yi kaza sannan aka bari allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure allah ya fi mana mun fara littafi yau in allah ya da za mu yi ƙoƙari sati mai zuwa a samu a ɗan bugu don wasu su ɗan samu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu